ne matasa, miya da alkhairi da zamba. Sallama a gare ku masu sauraro, barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalar matasa da yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. A makon da ya gabata mun gayyato injiniya Yakubu Kasim Yakubu kwararre kan sha'anin ilimin kimiyya da sadarwa inda muke tattaunawa kan hatsarin da ke tattare da siyan wayar salula ko kuma layin waya. Injiniya barkanmu da sake kasancewa cikin shirin. To masha Allah, uh, barkanmu da sake saduwa. A makon da ya gabata ka mana bayani kan ire-iren wayoyi da ake da su da kuma lambobin da ake amfani da su wajen tantance duk wanda ke amfani da kowace waya a duniya da ma layin waya. To a takaice waɗanda hatsara ke tattare da amfani da wayar salula da ba kai ne ka bare ta a leda ba. To a takaice hatsarin da yake tattare da waya amfani da waya musamman kai da zaka je ka sayi waya ta salula ko da wasa na muna ba da shawara ma jama'a al'umman mu kar mutum ya yadda ya sayi waya eh, fairly used wato second hand a hannun wanda bai sani ba kuma ko da wanda ka sani ne sai ka tabbatar da mu'amala da ke tsakaninka da shi da kuma irin al'adar shi da kuma rayuwa yadda ke tafiyar da rayuwar shi saboda zaka iya fadawa hatsari dalili kuwa shine idan ka harada wayan can yan uku da muke magana triplets MZIS MSIS da IMEI su ne ake daurawa ka hau kan network ko da ka da an sai da waya shi bayanan mutumin da ya amfani da wannan wayan na farko yana nan akan rumbu na kamfanin sadarwa kuma akwai kamfanin da yake ba da sharruɗa na amfani da wayoyi na salula wato NCC kenan regulator ko da yaushe akwai matsala yana iya zuwa ya tambayi kamfanin sadarwa muna son bayani akan waya kaza da kaza da kaza to bayan haka kuma ko da shi regulator kuma ko na regulator da ke gaban shi shine gwamnati gwamnati tana iya tambayan kowane bayani akan kowane mutumin da yake ma'amala da waya na kamfanin sadarwa na salula misali akwai jami'an tsaro na na mai na sirri kamar DSS kamar yan sanda police kamar sojoji dukansu suna da rumbu da aka connecting din shi ban sai da zan fara shi da wasu ba aka hada shi da operator din kamar MTN Airtel Glo dukansu suna da wannan rumbun da yake connected to shi operator din idan suna son bayani akan mutum kawai za su duba ne dama suna da wancan yan uku da na muke bayani akan kansu so suna da idan kana da abu guda daya za a iya neman mutum da shi once ka zo idan ana so a yi searching ana so a nemi subscriber information akan network kawai za a tamba za a using IMEI din e shi ne ko a using MSISDN din shi so ko da a ce mutum ya yi amfani da sim ya cire yayar wannan namban shi da ya amfani da shi ya connected da network dama yana nan akan rumbu so su jami'an tsaro suna neman bayani akan mutum kawai za su zo ne kawai sai su yi searching 080 kaza kaza kaza kaza namban mutum kamar 003333 kawai sai su hau kan wannan rumbun database din kenan kawai sai a nemo subscriber information din to su idan suka nemo akwai bayanin da zamu yi wanda ya zai wayar ma mutane da kai to ai ya kamata a mana wannan bayani wannan bayani shine idan mutum ya yi amfani da waya ya hau kan network su subscribe su operator kawai zai in sun ana neman bayani akan mutum zai bayar zuwa ga cell site zuwa BTS wato wannan karfen da yake cikin unguwanni kenan da garuruwa so iyakaci zuwa wannan karfen ne to amma su jami'an tsaro suna iya samun har inda kake zaune saboda haka hatsarin yana da yawa in zaka siya waya in baka da kuɗin siya sabo to ka hakura kawai in kuma dan uwanka ne ya baka ka tabbatar da cewa bai da matsala to zaka yi amfani da shi kaddara ka je ka sayi waya baka san wanda ya amfani da shi wanda ya amfani da shi din nan ko ya yi amfani da shi sun yi fashi ko ya amfani da shi an an yi kidnapping din wani an karbi kuɗin fansa an yi garkuwa da mutum kenan ko kuma waya ce ta M419 wanda su suka fi yawa yanzu yan yahu yahu din nan so yadda na yi bayani shine dama shi harkan sadarwa akwai muna da technology kala kala akwai 2G akwai 3G akwai 4G sai kuma muna da network ana iya hawan shi through IP ko kuma a hau shi through TDM that's time division multiple access to shi TDM din shi circuit to circuit ne kawai to wato misali shine kaman na Symbian din nan wanda waya ne kawai baya iya daukan hoto baya iya video baya iya komai kuma ba iya hawa internet da shi to shi wannan iyakacin shi kawai ayi waya ne ayi amfani da SIM to wannan SIM din hatsarin da shi yake kaman a ce yanzu ka dauki SIM a ƙasa ko wani ya zo ya amfani da shi ya baka kai ma kai amfani da shi ka daura akan wayanka shi wannan SIM din iyakacin shi wancan da aka amfani da shi a karamin waya kawai an yi ne an tura waya da kuma sakon karta kwana to shi ma sakon karta kwana ana da rumbun da ake ajiye shi koda bayan shekara na wani. it depends on girman rumbun wato database na shi operator din kenan amma ana iya querying information daga ranar da mutum ya sayi waya har zuwa ranar da ake nema shekara ɗaya ne biyu ne uku ne biyar ne goma ne duk dai za a samu wannan information din akan database domin doka ne ta ƙasa a goge bayanin da yake kan layin sadarwa na mutum doka ce a wurin operator kuma aka kama ka aka zo ana neman bayani akan mutum ba a samu ba to za zai zama matsala tsakanin shi wannan operator din da kamar a ce ko glo ko mtn da gwamnatin najeriya Najeriya doka ce. Haka. Yawwa to bayanin shi ne, idan mutum ya yi amfani da wayan shi ya je ya yi amfani da shi ya yi an yi ta'addanci ko wani abu kai ka zo ka saya ka yi amfani da shi aka zo ana neman shi shi ya yi amfani da shi ya riga ya sayar kai an zo an same ka da shi kai kuma baka san wani ne amfani da shi ba kai ne zaka zama kai ne wanda ake zargi na farko kai za a kama. To a matsayinka na kwararre a fannin sadarwa wace irin shawara ko jan hankali za ka yi wa mutane da ke son siyan layin waya ko kuma wayar da aka taba amfani da shi walau ko don ba su da kuɗin siyan sabon waya ko kuma wasu dalilai nasu na daban. Wato jan hankali da zamu zamu yi shi eh, dalla dalla na farko sim card shi layin waya in dai ba kai ne ka je kai rajistar sa ba to ko da wasa kar kai da kai amfani da shi kuma idan kai mutum ne wanda yake da kima ka tabbatar kana da kima a cikin al'umma to kar ka tura wani ya je yayi maka rajistar layi duk layi da ka siya ya zama kai rajista shi yasa aka fitar da wannan doka na yin rajista wanda za a dauki bayanan mutum sauransu duk da in ka je registration kuna kallon irin bayanan da ake tambaya wanda ni na sha gani kamar a wuraren da nake Bauchi Borno Kano, Gombe, Yobe manyan mutane za su zo har Obi zaki ki ga wani lokaci gwamna ne wani lokaci sarakuna ne manya manyan mutane wanda za su zo su rajista saboda sun san hatsarin da yake da wannan. Na biyu waya in dai baka san wanda amfani da shi ba to ko da wasa kar karka yadda ka siye shi saboda baka san wane ne amfani da shi ba kuma ka san menene ake nema akan wannan wayan ba. Layi ko da waye ne ya zo ya baka layi kai amfani da shi in dai ba kai ne ka rajista ba to shi ma ka yi amfani da shi. Domin kuwa duk wani bayani da yake kan rumbu ko da na wurin shi mai kamfanin sadarwa ko kuma wanda yake rumbu na gwamnati da abin da ake nema akan wannan database za a same shi saboda haka sai mu kula kar mu wai garin neman gira a zuwa rasa ido kai kana ganin ka sai waya mai arha yazo ya saka a damuwa to muna godiya injiniya Yakubu Kasim Yakubu da wannan gudummawa da ka ba wa shirin matasa a duniyar gizo ni ne da godiya Hajiya Shamsiya to ma sauraro baki daya a nan shirin zai dakata a wannan makon sai na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon maudu'in Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam.